an kaddamar da wasu hare-hare na haɗin gwiwa tsakanin ƙasar nijar da ƙasar mali inda suka kaddamar da wasu hare-hare ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da ke ɗauke da makamai hare-haren haɗin gwiwa tsakanin nijar da mali wanda suka yi a garin eh, tamalat a kan wasu gungun 'yan ta'adda kannan wannan farmaki wanda sojojin suka yi na haɗin gwiwa Wanda sun kai farmake-farmake ta sama da ƙasa ya yi sanadiyar mutuwar 'yan bindiga da dama a bangaren abokan gaba kannan kuma an 'yan ta'adda da dama ne suka samu raunuka ma'ana ciwuka wanda sojojin nijar suka kamo wa'annan 'yan ta'adda kamar yadda bayan ke hitowa sojojin nijar suka samu nasarar kame makiya da dama inda suka kamo su eh, wanda suka samu raunuka inda suka iso da su a garin abala na yankin filinge a shakka dr malam mustapha suleiman abala filinge idan kuna da wani masaniya akan wa'annan 'yan ta'adda da aka kamo manu da suka ji raunuka kuna iya kara mana haske insha Allah da kuke cikin garin abala tabbas hare-haren lugudan wuta da haɗin gwiwa da sojojin ƙasashen guda biyu suka yi sun yi na matuƙar nasara sannan kuma sun lalata cibiyoyi 'yan ta'adda da dama da babbake da bata kayan ayyukansu ka wasu motoci da kuma wasu abubuwa da dai sauransu wannan muhimmiyar nasara ce kwarai da gaske allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu wasu nasarori a nan gaba wannan fotuna taron da aka yi ne yau maraɗi wanda aka yi na goyon baya ga kwamitin ceton ƙasa na senior spain mai eh, gobe ne ake yin babban taron wanda sarakuna suka kira gobe ne diman shi ake yi wanga yau ne aka yi shi wanda matasa suka yi shi na goyon baya eh, ga kwamitin ceton ƙasa na cnsp wanda aka samu eh, ban hannun ƙungiyoyi na abin da ya shayi likitoci mm, wannan taro ya wakana ne a yau zanga-zangar goyon baya ga kwamitin ceton ƙasa na cnsp yau ranar asabar 23 ga watan satumba 2023 Eh, a ƙarshe eh, yana ɗaya daga cikin wannan ta hanya wannan tabbatar da halaccin eh, al'umma da kuma tabbatar da gagarumin goyon baya ga kwamitin ceton ƙasa na cnsp wanda aka gudanar da wannan taro kamar yadda kuke gani an samu halartar hukumomi na <coughs> barike da kuma musamman ma matasa gobe ne ake yin babban yau wanga na matasa ne da kuma likitoci su ne suka yi na maraɗi su ne suka yi wannan taro na goyon baya ga kwamitin ceton ƙasa na cnsp yau sameji yau ranar samji 23 ga watan satumba 2023 gobe ne ake yin babban taron wanda sarakunan sultana da gobir da katsina suka kira shi wannan gobe ne dimansh 24 september gobe ne shi ake yin shi wanga yau ne aka yi shi Mm, kamar yadda kuke gani kaɗan daga cikin imaji imaji kamar da za ku gani ma idanunku. Makasudin taron ƙungiyar ta haɗin kan al'ummar jihar Muradi da ya haɗa wakilan masarautar Katsina da Gobir da 'yan ƙungiyoyi na birnin Muradi da wasu yankuna na jihar Muradi shine tattaunawa kan shirya taron nuna goyon baya ga sojojin da suka karɓi mulki kamar yadda Halilu Usman sarkin baƙi na masarautar tsibirin Gobir yake cewa. Eh, goyon baya da muke so ba su gare mu ya cancanta ba su goyon baya dangance da rayuwarsu sun ka suna badawa don su ceci niger daga cikin masifa da ta shiga da ciki dare da rana addu'a muke ubangiji allah ya kawo mana maganinta allah da ikon shi allah ya karbi addu'a mu allah ya kawo wannan mutane kuma muna kyautata don dama suna yi bakin kokarin su tun ba su rike da kasar ga to waliyan suna rike da kasar ga da ƙarfin alamu sannan da yi gajeren lokaci wanga abu zai zama kamar tankan muhalli A cewar Alhaji Nura Ado wazirin masarautar Katsina Maradi taron da za su shirya domin kawo goyon baya ga sojojin kasar ta Nijar na da nasaba uku. dai mu kare mu daga yaki saboda in aka yi lura da cewa talakawa suna goyon bayan wannan al'amari to ba wa a ce a kawo mu talakawa yaƙi kuma su ce su da kansu za su hitowa gaba ɗaya an kashe su za a kashe su kaga kenan dai nan talakawan sun yi kokari sun kare kansu kuma awan da ke ganin kamar sojin ba su da goyon baya za su gane a'a ba haka nan bane sun yarda da dukkan abin da aka yi talakawa sun yarda da dukkan abin da aka yi kuma eh, abu na uku kuma zai sa lalle su kamar kungiyoyi na imuwa da sai da yawo su yi lura da cewa Eh, su sassafta mu talakawan Nijar wani abu dan wannan eh, abubuwan da suka dauka na yanke wuta da sauransu bai sarar da talakawan Nijar ba to haka muke so su ma talakawan maradi su hito kwansu da kwalkwata a zinki nuna goyon baya ga ga awon lalle an yi ana cikin kokari an yi kokari amma so muke abin yahiyan da ake yi a nashi bangaren alayi tasi'u lauli dan shi ya yi tsokaci ta da bayyana cewa eh, tsinkayen da magabatan mu suka yi wanda kuma duk da maradi ya san da haka nan ne shine kalmar da ake jiwa mu da ita ta mara ta rashin haɗin kai ana gaya mu ba mu da haɗin kai to in kadi diba sai k'i ganin haka nan ne to muna so mu yi umarni da wannan dama da wannan yanayi da ƙasar mu ta shiga ta jiya na juyin mulki da aka yi mu yi umarni da wannan dama ga yadda za mu mu haɗa kan kuma mu ta jihar Maradi ya zama to duk maganar da za a yi zama to guda ce sai muka ga ya kamata kamar yadda sauran jihohi da kuma ke mu haɗo shi guda ya zama to a ce mu ma mun yi wani taro guda ɗaya wanda za a nuna cewa mu ma mara ɗaya muna da haɗa kuma na goyon bayan wannan ta CRSP. Nazari dai kan haɗin kai domin ci gaban jihar Maradi shine babban shigon taron ƙungiyar Siraji Garba Talbija Hausa bakwai daga Maradi Jamhuriyar Nijar. Suka ce addinin ma ba za a bar muku ba. Ha addinin sa an raba ku da Ana saura sabai wuce sati guda ba a ƙaddamar da littafin da ake cewa luwa da kilt a nan ƙasai wani littafi ne da ƙasar faransa ta cilata aka yi shi na wasu dokoki na kafirci na wasu dokoki masu ruguza musulunci ga baki ɗaya tun lokacin wannan shugaban yana ministan cikin gida ta aka yi su an yi taro su abin nan yake suna mali wurin yin wannan kungin na Niger. an yi taro tunisi an yi taro algeria an yi taro Niger, sau biyu faransa ta cilata sai an yi wani kundi mai suna luwa da kilt wai dokoki bisan ibadodi cikin kundin akwai cewa masallatan nijar gaba ɗaya za su koma na gwamnati makarantun nijar gaba ɗaya za su koma na gwamnati za ta ba wanda ta ga dama ta naɗa wanda ta ga dama cikin kundin akwai cewa da musulunci da bori duka ɗaya suke akwai rusa kalmar shahada da a rushe ma kalmar shahada ƙara kana kabari da kalmar ka ta shahada a cikin kundin akwai cewa ba za ka yi kiran sallah ba wajen masallaci sai cikin masallaci ba za ka yi kiran sallah da lasifika ba wa'azi sai gwamnati ya nada ba juma'a sai ta zo daga minisar da in ka kara kalma guda bisan hudu ba da aka ba ka za a hida ka daga madimanci shi wa'azi sai ka rubuta kai ka ga kwamiti ya diba in ya kamata ka yi wa'azin ka sake a ristare ka kai su saurara in ya yi daidai da abin da ke rubuce in bai daidai ba a kore ka daga wa'azi wa'azin sai gwamnati ya zaɓa akwai wai sai mai biredi ko biredin talakwal ana shirin ƙaddamar da wannan mugun abun malamai ya mai ƙungiyoyi saba'in da hudu suka ce ma ministar da lantariyar za ku kunna mu wutan ƙasan mu wuta suka ce shi yaya za yi aka je wajen shugaban ƙasa ya ce sai an yi suka je wajen tsohon shugaban ƙasa ya nemi shugaban ƙasa ya yi haƙuri ya ce sai an yi aka zo wajen kalla mu tari ya roƙi shugaban ƙasa ya ce sai an yi ƙungiyoyi guda saba'in da hudu shugaban ƙasa ya tsoratar da saura yana kiransa yana ce musu sai hankali duk suka jaye aka bar ƙungiya tafas, ƙungiya tafas suka sake komawa wajen wannan shugaban da aka juye suka ce mai karka ga mana bala'i cikin ƙasa karka ta musulunci mu malamai ba ma ƙaunar mulki mu ba masu son mulkin ka bane ka bar mu yi addinin mu karka ga mana bala'i cikin ƙasa yace sai an yi cikin dokoki yake guda ɗaya kaɗai ke yin sauƙi shine bisan kiran sallah amma duk sauran gaba ɗaya kaf sai an yi kun san ya aka yi da shi da malaman sai suka ce to za mu koma amma za mu gaya ma wallahi za mu gaya ma Allah Allah shi na mai wannan addinin wallahi za mu gaya mai la asabar suka yi zama da shi aka yi lahadi aka yi tala aka yi aka yi atanin aka yi talata lallaraba aka juye shi addinin musulunci ba ya taɓa a kwashe lahiya wannan addinin wallahi gaskiya ne annabi muhammad gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne kamar yadda yan nijar ke yin wannan addinin da gaskiyarsu da yarda mu ci gaba da riko da wannan addinin babu gudu babu jaya da baya da haka wanda a takaice ba na son tsawaita anan zan takaita da mai barma Sheikh Malam Muktar Zandar ya zo ya ci gaba ya Allah ka zaunar kasan mu lafiya jagororin mu ya Allah kai musu jagora ya Allah ka sa mu shugabancin su alkhairi Allah ka sa mishi albarka Allah ka yi mu kasan mu albarka wannan gari na da tsaro Allah ka kara saukar da ni'ima a cikin shi muna kara addu'a ga Sheikh Malam Zakariya'u babban mai wa'azin mu da Allah ya mawadi ya Allah kai mishi gafara muna kara addu'a ga Alhaji Ada mai kokari a cikin kokarin a daukaka addini a dakwaro da Allah ya karbe shi ya Allah kai mal ga a gafara da suna raye so ga ci gaban da ake ta samu na addini babban gurin su kenan gurin su ya cika muna ƙara addu'a ga matasa ɗan kasuwa waɗanda suke zuwa maraɗi mana taya da su Kano wajen kasuwanci da suke aka fi da dama tare da ni aka rufe su a maraɗi Allah kai musu gafara ya Allah kasuwancin eh, da ƙwaro Allah ka ƙara ɗaukaka shi dukkanin wani alkhairi na da ƙwaro Allah ka ƙara bunƙasa shi Allah ka ƙara ma garin da ƙaro albarka kasuwancin da ƙaro Allah ka ƙara halhaɗo shi mana da labari duka abubuwa sun yi ƙasa ya Allah ka ɗaukaka sun alkhairi ya Allah ka ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka sa mu rayuwar albarka Allah ka sa mu gama lafiya waɗannan jagorori namu Allah kai musu albarka kai musu zuriyarsu albarka Allah ka sa su gama lafiya kamar da wannan shugabanni namu suka girmama addininsu suka zo tare da mu suna zaune suka girmama Alkur'ani. suka girmama wa'azin musulunci ya Allah ka ƙara girmama su Allah ka ƙara albarka ga rayuwarsu Allah ka ƙara daraja ga shugabancinsu muna fata ita wannan kungiya ta yi mana abin da da waccan kungiya bata mana washi kuma wannan sauyi ne muke ke tsammani wanda Allah ya kama mana a cikin ƙasar mu kawai sai dai mu ringa kiran da zan yi ga al'umma a taimaka musu da addu'a addu'a ita ce kawai za ta ƙara sa su mai da himma kuma Allah ya sa a mana canji mai alheri muna nuna jin daɗin mu sosai sosai muna nuna goyon bayan mu sosai ɗari bisa ɗari Allah ya taimaka ma wannan jagorori namu da Allah ya kama su Allah ya taimaki ƙasar mu nijar Allah ba mu zama lahiya da kwanciyar hankali ƙasa wannan abu da komite na ceton ƙasa yi muna ƙara jina miya kuma mun ji daɗi mun tabbata wannan abu shine na kirki wanda za a gudanar da shi 'yan ƙasa su ji daɗi to wannan kungiya mu muna muna mata fatan alheri muna so kuma ta nuna kungiya ce wadda ba irin ta baya ba wadda ta zo ta wuce kungiya ce wadda in an diba an gani a cikin wannan ministar in ka kai handama za ta kamo ka ta hukunta ka kamar yadda ta ɗauki alkawali za ta yi a cikin ƙasa. to fatan mu a nan ya kasance aikin da za ta yi a ɗora masu gaskiya da gaskiya wanda za su iya tahiyar da wannan al'amarin eh, shi katin a yi karyan kungiya aikayen kungiya a wanda bai cancanta ba shine matsala amma an dai za a wanda ya cancanta wanda baya shayin unwa wane ne ya yi abu baya shayin aje a kama shi koma wane ne shine wannan shine daidai wannan shine kamata kenan ta da da ta yanzu ba ɗaya bace ta yanzu ce za ta yi aiki amma ta da ba ta aiki kawai suna an ce halsiya ce suna ne kawai kenan dan dai su bata abun suna ne kenan su masu jagoranta abin su masu gyara kansu kenan ci wanda zai zo hudu albarkacin bakin shi da sunan kungiyar kenan ba zama ba lalle kawai ka hudu banza ka gaya banza ka gaya banza haka ne kawai wata mu kenan game da wannan kungiya ko abin abun Allah tabbatar da alheri Allah mana jagora amma wannan mulki na tani gaskiya muna godiya ga alhamdulillah ka san duk wani aiki na kwangila da aka bada yana da wa'adi kuma duk wanda a cikin 'yan kwangila Allah ya bashi ikon samun kwangila ya kamata a ce ya yi ta cikin wannan wa'adi wanda aka keɓe masa kenan ba daidai ba ne a ce yau akwai mutanen da an ba su kwangila domin su gina azuzuwa don a yi amfani da su a cikin wannan shekara wadda zata kama kuma ya zamanto a ce har yanzu eh, ba su kammala wannan aiki ba wannan gaskiya ba daidai ba ne ba bai cancanta ba kuma ba ama ba ƙasa adalci saboda haka Eh, muna jinjina ma wa'anda suka samu suka kare ayyukansu wa'anda kuma ba su kare ba muna kiransu da su samu su kare kamun lokacin da ake bukata ya kammala in kuma ba haka nan ba to muna kira ga hukuma ta ɗauki matakan da ya kamata don ganin cewa an ba wa'anda za su iya yin wannan aikin su kammala shi a lokacin da ake bukata shi kun san da cewa a nijar an saba ba da kwangila irin wannan zamanin 'yan siyasa wanda sai kaga an ba mutum kwangila wani bayyama yin aikin saboda mun ji gani an ba da kwangila kuma a ce yi wannan aikin da aka ba da kwangila ba a yi shi ba kaga wannan ba daidai ne shine ake cewa de marshe non livre kenan de marshe eh, wanda ba yi ba livre suna da yawa tunda a cikin ma ba wajen zancen gine-ginen makaranta ba har cikin sauran gine-gine na gwamnati muna ganin wannan al'amari tunda yanzu kamar in na ɗauki misalin wannan hanya ta ta kowa ya ga yadda aka kamo ta aka fara ta gurin da bai ba kilo an tuka bai kai kilo goma ba ya zamanto an ɗauki shekara biyu ba tare da an kare shi ba wannan bai cancanta ba bai kamata ba wasa ne da ayyukan ƙasa kuma bai kamata ba saboda haka muke kira ga gwamnati rugon ƙwarya eh, gwamnati ta alhaji lamin zen da ta ɗauki matakan da dukkan kwangilar da aka bada na gwamnati wa'anda ba a yi su ba ya zamanta wa'annan mutane an ɗauki matakin su sa ƙasa cikin hakkinta ba wanda suke iyawa su zartar da wannan kwangila kenan mu kiran da zan mi kenan kuma muna kiran 'yan kwangila saura gaban nan a mai da hankali saboda yanzu wani jar ta sake babu wanda za a ƙara yarda a bashi amana a bashi kwangilar ƙasa kuma ya je ya yi kwanci ya ƙinta wannan ba za ta ƙara samuwa ba kuma insha Allahu mu a matsayin mu na ƙungiyoyin hula hula za mu ci gaba da fafutuka don ganin cewa dukkan wanda aka bashi kwangila bai yi ta ba ko bai yi ta a ƙa'ida ba an hukumta shi saboda a ba gawa kashi da mai rai ya ji tsoro.